ke mallama da ke san irin soyayyar da na kai miki da baki faɗa min wagga magana kaka kika mai hagaru Allah ki bar walar da ni ki ko wata kika ce in faɗa zan je in dan sheka in kalwado in dan dawo ki gane ba sai na faɗa irin na kone din nan ba saboda in na kone ban san da za ki ci gaba da soyayya ba i baby na amma wallahi baby ya dace in za ku rinka yin kare ku dan san irin wadda ku kai wagga kai ta dan yawa ni yanzu dai ba shi barin allah dubu uku nake so ka bani in je in yi anko a gaskiya ban da kuɗi tunda dai ba gaban zani ka samun kuɗi ba kyola ni in ma kina tambaya kuɗi barin shigowa zan yi shekaran jan ne so miki hora allah da ya sa ma kamfanin hora su ta yajin aiki wallahi ko muna gane mata baƙaƙe wallahi da na ga ke baki na wasa hakan kake cewa mugun suna kake yanzu ga yanan ɗan an kunda na ce kaman ka gaza ka ce ka bani wuri don ni ban ma san abin da zan yi da kai ba wala yana ta yaban ƙara dawowa ni ma zan yi da ke yan neman mai wasu kakama an samu jaki wallah